Ka'idodin kiwon lafiyar da hukumomin Saudiya suka zo da su a bana sun yi nuni da cewa dole ne kowane alhashi ya gabatar da takardar shaidar allurar rigakafin cutar COVID-19 da kuma wasu cututtukan da tun fil azal ba baki bane a sahun al'umma. Kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labarai. Akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau. Wannan vaccine yana da wani launi. Ya kamata kwana goma mutum ya shi kakin ya ta hashi. akwai shaushawa ta fever zone horon masassara ita ma kwana goma kakin mutum ya tahi ya kamata a ciyawa wannan shaushawa akwai shaushawa ta ciwon da ake cema ciwon sha'ina ko polio saboda mi an kasa wannan shaushawa saboda takwas ga watan mars da ya wuce an samu wannan ciwo ƙasa mozambique kenan wannan ciwo yana nan tattamewa yana yawo don haka na sun ka ɗauki wannan matan da duk zai shiga ƙasarsu in bai wannan shausha ko ya zo hilin jirgi za a mai shi a kan batun cutar corona ƙasar saudiya ta ce ya zama wajibi alhazai su gabatar da takardar gwaji da ake kira test pcr baya ga takardar shaidar allurar rigakafi da ita ma ta zama dole shaushawa ta yaƙi da ciwon covid vaccine kashi uku suke wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka sabka ana mai doka akwai vaccine wanda ake ce ma launin astrazeneca akwai johnson akwai pfizer ko ka yi shaushawa sai ka ba da wannan bincike na covid ya kamata kwana uku kakin tahiya mutum an shi an auna shi an doki abin da ya kamata a doka don a yi mai wannan binciken mai gwamnati ya ɗauki matakai saboda ga a zo ana kwana uku tahiya ka zo a yi mai bincike a ga kana da wannan ciwon don wani akwai shi baka tahiya kenan akwai abin da ake ce ma bincike na gaugawa wanda za a yi mutane kyauta duk da bisa faɗin ƙasar ga babu department ɗin da ba in shine ake ce ma test antigenic rapid za a yi mutum shi da an gano yana da wannan ciwon sai a yi mai magani kyauta kenan in ya zo nan ya mai da zai wannan test ɗin na pcr wanda zai ba ya damar shiga jirgi in an yi za a iske bai da wannan ciwon kujeru sama da dubu bakwai ne hukumomin saudiya suka ware a bana domin alhazan jamhuriyar nijar to amma hauhawar kudaden kujerar haji da aka fuskanta na iya zama shinge ga maniyata da dama ko yake wasu majiyoyi na cewa an fara tantauna hanyoyin samun kudaden tallafi daga gwamnati da nufin daukan nauyin abin da ya karu kan farashin na shekarun baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar